ina yabo a gare ka ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya bayan ga yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu mu tattauna game da rikicin siyasa da ya barke tsakanin mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da barista Abba Hikima kowa riga ya san waye barista abu hikima tun lokacin yakin neman zaɓe yana cikin mutum uku jajirtattu masu fashin baki waɗanda suka mara wannan gwamnati ba wato barista abba hikima da barista abdu bin amin bukarci da kuma nasiru salisu zango sai mutum na hudu shine ja'far ja'far mai gidan jaridar daily nigeria wayannan mutane guda hudu sun taka rogani kwarai wajen kafar wannan gwamnati ta abba kabir yusuf tare da mara mata baya tun lokacin da ake gudanar da shari'a suna cikin mutanen da suka tsaya tsayin daka wajen kira da a yi adalci sai da wasu abubuwa sun faru a cikin gwamnatin wanda waɗannan mutane suka nuna duniya su waye su ko zaton da ake musu sun mara wannan gwamnati baya ne saboda kwaɗayin a ba su wani mukami ko wani abu na duniya to amma kuma bayan kafar gwamnatin sun yi abin mamaki tun daga rikicin gwamnatin jihar Kano da hukumar Hizba inda waɗannan zarata mutane guda hudu suka yadda su goya wa mai girma gwamna baya akan kalaman da ya fito yi sun caccake murja sun nuna rashin darajarta musamman Ja'far Ja'far ya yi maganu akan cewa ba ta kai darajar da gwamna zai magana akan ta ba har ya mara mata baya a cewarsa sun goya masa baya sun mara masa baya bayan gwamnatin ta kafu yake neman bala musu ƙasa ido ta hanyar goyon bayan wannan mace marasa daraja haka zalika shi ma barista abba hikima ya sumiki gwamnatin jihar kano game da batun murja to kuma ma dai barista abba hikima din ya ci gaba da yin wasu maganganu akan gwamnatin mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf inda a jiya ya yi wani rubutu ko kuma ce yan awanni da suka gabata ya yi rubutu ɗaiɗai har guda shida ya yi post na farko inda ya masa take da 'yan siyasa da dama sun zama 'yan dirama wannan shine postin na farko da ya awanni goma sha bakwai da su gabata wato tun a daren jiya da daddare kenan postin na biyu da ya yi sha'awa shida da ya gabata inda ya yi masa take da cewa bari na yi wa gwamna adalci biyu kafin na fara warwara ta postin na uku da ya masa take da wato ya yi sani shi ma awanni biyar da suka wuce inda ya masa take da na ɗaya kamar na sani postin na hudu ya yi sani awanni biyar da suka wuce kuma ma dai inda ya masa take da na biyu kwanaki kaɗan bayan rushe shagunan masallacin idi fasin na biyar ya masa take da jama'a masu kira na a waya ku yi haƙuri fasin na shida ya yi sha'awa uku da suka gabata In ya masa take da na so na jawo ku taryan taryan waɗannan su ne rubuce-rubucen da abba hikima ya yi a shafinsa na facebook kuma waɗannan maganganu nasa ɗauki hankali sun fara janyo ce ku ce a kafafen sadarwa na zamani inda wasu suke ganin cewa barista abba hikima ya fara sukar mai girma gwamna ne da tafiyar wannan gwamnatin saboda watakila an ki a cika masa bukatunsa wato sun mara gwamnatin baya amma ba a biya masa bukatarsa ba sai dai a cikin rubutun abba hikima ya nuna cewa mukamin da ake sa ran gwamna zai bashi gwamna ya masa tayin kujerar amma kuma ya nuna baya goyon baya domin shi a wajensa al'umma yake yi wa ba wani mukami yake bukata ba maganin da suna tabbatar da cewa bai kwaɗaci komai a cikin ita wannan gwamnatin ba domin jin sa DCL Hausa sun gayyaci barista Abba Hikima inda ya amsa tambayoyi game da wannan rikici wanda ya kunno kai tsakaninsa da gwamnatin jihar Kano aikin lauya aiki ne da yake cike da hatsarin gaske aiki ne da mutum in bai taka tsantsan ba zai kai shi wutar jahannama idan mutum ya taka tsantsan ana sa ya zame masa sanadin shiga aljanna hakan ce ta sa ana buƙatar duk wanda yake so ya zama lauya da farko ya koshi da ilimin addini ya san aƙida lafiyayya ya san haƙuƙuwa waɗanda addinin musulunci ya umarni da a kiyaye na bayi ya san haƙƙin Allah ya san na manzo ya san haƙuƙuwan bayi ya san halal ya san haram idan lauya bai san wannan ba to zai iya yin amfani da lauyan sa ya jefa kansa cikin wutar jahannama ta hanyar zaluntar mutane ko marawa ƙarya baya hakan ta sa wasu da yawa daga cikin waɗanda suke jingina kansu da aikin lauya wasu suke yin abin da marawa kafirci baya ne ko zagon ƙasa ga addinin musulunci baya ne karshe suka ga sun dilmiya a ciki don kawai a basu abin duniya amma waɗanda suka cakuɗa tsakanin iliminsu da ainihin iliminsu na lauya da ilimin addini suka kuma samu lafiyar a gida za ka same su da'iman suna tafiya ne a bayan gaskiya a ko da yaushe barista abba hikima ya rubuta a kwaba foto nasa na whatsapp cewa no one should bust over another kada wani ya daga wani kai and no one should oppress another kada wani ya zalunci wani wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad wato Allah ya mun mahayi cewa ko kaskantar da kai kada wani ya rika daga wani kai kada kuma wani ya zalunci wani ba shakka wannan abu da barista abba hikima ya rubuta a shafin shafinsa yana nuni da yanda yake da kishin addini da kokarin wato faɗakar da kansa akan ya tsaya kan gaskiya da mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau sannan kuma ya zamana yana goyon bayan gaskiya ne ba zalunci ba da haka muna kyautata masa zato cewa yana ɗaya daga cikin yan gwagwarmaya waɗanda suke son ɗabbaka gaskiya a cikin su sakamakon wasu abubuwa da abba kabiru yusuf yake gani gwamnatin jihar kano ba ta kyauta ba ya rubuce rubuce akan su a shafin facebook kama da kan rushe shagunan masallacin idi da sauransu waɗanda ta kai ga da wato shi kansa mai girma gwamna ya kira shi sun tattauna akan wannan batu mutane sun rabu biyu game da shi barista abu hikima wasu na ganin cewa waɗannan rubuce-rubuce ne saboda an biya masa bukatunsa yayin da wasu suke ganin cewa zallar son a yi gaskiya ne da kuma ƙoƙarin yi wa gwamnatin gyara tare da cewa hakan ba yana nufin yana rushe gwamnatin gaba ɗaya ba kawai dai yana so a gyara ne kuma yana so ya lakana darasi ga 'yan kwankwasiya waɗanda ke makauniyar biyayya ga wato shi mai girma gwamna da mai gidansa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Bari mu karanta rubutu na farko wanda barista Abba Hikima a shafin sa'awanni goma sha bakwai da suka gabata daga lokacin da nake magana. Yake cewa 'yan siyasa da dama sun zama 'yan dirama halin yayin da aka ɗora musu kyamara shine tausayi jin kai kishi da sauransu amma mu'amalar su da makusantansu da masu haƙƙi a kansu ba ta da kyau saboda haka kada mu sake mu yi amfani da irin waɗannan bidiyoyin na wasan kwaikwayo domin hukunta wani abu wannan magana ta ta abba hikima shimfiɗa ce bai ambaci gwamnatin abba kabir yusuf ba amma shimfiɗa ce da yawa dukkan yan siyasa kuɗin goro cewa mafi yawa sun fi kama da yan darama mana yanda suke nuna a duniya su na kirki ne amma kuma a hakika mu'amalar su ba haka bane domin dan darama ne zai fito ma a malami amma kuma kungurmin jahili ne dan darama ne zai fito ma a matsayin wani jarumi mai karfi amma kuma so ne ba shi da wani karfi dan darama ne zai fito ma a matsayin mai gaskiya amma kuma maciyin amana ne a hakika kawai yana yi ne domin mutane su gani ya burge su ya nishadantar da su koyi abin da suke cewa wai faɗakarwa to yana kamanta 'yan siyasa da wannan kasancewar da yawa idan sun fito yaƙin neman zaɓe za su nuna duniya su na gari za su yi muku maganganu masu daɗi to amma bayan sun ci mulki watakila abubuwan da suke faɗa ba su suke aikatawa. ba ta iya ko mutanen da suka hidimta musu ba su ne za su ci gajiyar su ba a wani lokacin ma har sai makiyansu su ci gajiyar su masoyan nasu ba su ji daɗin su ba a ɗaya rubutun barista abu hikama yake cewa bari na yi wa gwamna adalci biyu kafin na fara warwara ta na ɗaya duk wanda yake tawagar gwamna ya sani ana gobe gwamna zai rushe shagunan masallacin idi ya gayyace ni gidan gwamnati ya ce da ni hikima ina ka shiga ya baka zuwa saboda tun da ya shiga kafin ranar ba a taba ganin fuskata ba kukulafa ya je gidan gwamnati amma kuma gwamna yake tambayar sa me yasa baya zuwa shi kuma ya baku amsa cewa ai tunda aka fa gwamnatin dama ba zuwa yake wanda hakan ke nuni da cewa shi din ba makwadaici bane bai mara musu baya dan ai tafiyar kwankwasiya da shi ko dan a bashi mukami ba ya mara musu bayani saboda kyautata mai girma gwamna zato yana fata ya zama alkhairi ga al'umma da haka in an yi kuskure dole su yi gyara da haka bar mu ci gaba yake cewa sai na yi murmushi na ce excellency ayyuka na ne suka yi min yawa a gaban ssg da sauran mutane a lokacin gwamna ya ce da ni akwai appointment da na tanadar maka kwanan nan za mu sanar da shi wannan mukamin kuma duk makusantan gwamna sun sani shine na shugabancin kano state consumer protection agency wannan mukamin shine mukamin da kowa riga sun za a iya bawa shi abba hikima dalilin da sa na faɗa muku wannan shine idan ya zama mukamin gwamnati nake nema kuma ya zama na yi wa abba kabir yusuf abin da na yi masa a siyasance sanda yake buƙatar taimako a kuma ya zama bai ba bani mukamin ba to a hankalce shine abin zargi ba ni ba saboda haka ku daina ɗaukar alhakin gwamna ta wannan bangare an yi min tayi wallahi ni ne naga ba zan iya ba zan ba ku dalilai na a hankali ku kula fa da maganar barista a takaice dai gwamna masa tayin mukami ya kuma ce za a sanar da ranar da za a ayyana mukamin da za a bashi amma kuma da kansa ya nuna baya so yake cewa na ɗaya kamar na sani ana gobe za a rushe shagunan masallacin idi na faɗa masa baki da baki cewa ranka ya daɗe wannan rusau ɗin da ake yi a Kano akwai buƙatar bin doka da kare haƙƙin mutane saboda a lokacin muna kotu akan irin wannan kes ɗin da tsohuwar gwamnati sai gwamna ya ce da ni ku nemo hanyoyin da za ku kare gwamnati kawai daga ranar na yanke shawarar ba zan karɓi mukamin su ba domin sai yadda aka yi da ni wannan magana ta barista abu hikima tana nuna maka cewa wato gwamnati ya je zai mata gyara ita kuma gwamnati ta nemi cewa ya nemi hanyar da zai ba gwamnatin su kariya kawai Mana ya yi makauniyar biyayya in sun yi daidai ya kare su in sun yi rashin daidai ya kare su a nan ne fa ya ci kudurin cewa ko sun bashi mukami ba zai karba ba domin za a yi amfani da shi ne wajen biyan bukatar 'yan siyasa ba bukatar al'umma ba wannan kalaman na abba hikima ya san cewa mai girma gwamna zai gani mukarramansa za su gani wannan yana nuna maka cewa mutum ne wanda yake gina abubuwansa tsakaninsa da Allah shi yasa muna gaya wa wasu mutane da yawa musamman waɗanda suka rabu ilimin addini ka daina zaton cewa sai ka siffantu da wasu siffofi na addini ɗari bisa ɗari sannan kake zama mutumin kirki ko da a ce mutum bai gama siffanta kansa bai jingina kansa da malinta ba zan ce siffofin addini ba ba sai ka jingina kanka da siffofin malamai ba ne ba za ka zama mutumin kirki da yawa daga cikin wasu azatansu su kawai ka jingina kanka da ilimi kai kare ustazantaka wannan shine yake nuna cewa kai nagartaccen mutum ne ko ba haka bane akwai wanda zallar dan boko ne yana addini a matsayinsa na musulmi amma kuma yana ba wa addini gudunmawa da sa na boko yayin da wasu suna da ilimin addinin amma kuma tunda sun ɗauke shi a matsayin ibada ba sa ƙarya da shi yanda wasu suke yi hmm. yayin da wasu 'yan kasuwa ne suna da ilimin addinin kasuwancin ne yasa ba su samu damar da za su nuna su bayar da shi ga al'umma ba Ya yanzu idan wani ya so sai ya zagi wannan bawan Allah yake kallon cewa kamar ko wani ma zai iya ce masa jahili yayin da wani zai iya kallon sa matsayin zallan dan duniya kawai to amma ku duba yanda yake da jajircewar ta na yi imani ku gafarce ni malamai wasu daga cikin waɗanda suke jingina kansu da ilimin addini wanda suke jin kamar su malamai ne akwai waɗanda ba za su iya cinye wannan jarraba ba za su yi musu makaune biyayya cikin abin da suke so da aka barista abba hikima jajirtacce ne mun yabawa jajircewarsa daga nan gurin barista abba hikima ya sake rubutu na biyu inda ya masa take da na biyu kwanaki kaɗan bayan rushe shagunan masallacin idi kuma bayan na ba da shawara a sirrance ba a bi ni ba kwatsam sai ji na yi an rushe shataletaren gidan gwamna saboda haka na yi rubutu a fili na ce now this is wrong wannan abu kuskure ne wallahi ƙasa da minti talatin gwamna ya kira ni ya ce ya kai mana haka a sannan na ƙara jaddadawa kaina cewa wannan tafiyar in dai ba ta gyaru ba to ba tawa bace a nan gurin yana ƙara nuna maka cewa gwamna yana so ya masa biyayya cikin abin da yake yi a gwamnatinsa sawa'un ya dace da manufofin maslahohin al'umma ko ba su dace ba hakan ce ta sa tun daga ne ya fara ƙudurta cewa ba zai karɓi mukami ba ko kula fa da abin da yake ta maimaitawa an yi kaza dan haka yake jin cewa wannan tafiyar bai zama dole a yi shi ta da shi ba ko kuma wannan mukamin da za a bashi bai taɓa zama dole karɓa ba to za a zo wajen gaba kaɗan. Tuna gaba yake cewa jama'a masu kira na a waya ku yi mana hakuri tarbiyya nake koyawa wasu kuma tun kafin na fara na san za a zo nan ba yau aka fara ba. A takaice bayan ya fara yin waɗannan rubuce-rubuce ya fara fuskantar kiranye-kiranye musamman daga watakila masoyan Abba Kabir Yusuf wasu na ce masa sabila yayin da wasu ke ganin bai kyauta ba. amma a cewarsa yana da uzuri da dalilin da sake wani magana yana lakantawa wasu darasi ne yana tarbiyyantar da wasu ne ma'ana daga cikin yan kwankwasiya akwai waɗanda ba sa kwata-kwata suna ne biyayya bayan da za a yi su fito su faɗo na kuskure da ake a wannan tafiyar idan ko ne ya faɗa za su yi ca a kansa sai sun yaga shi ko da ku a ce gaskiya ya faɗa to a nan gurin barista matsayinsa na lauya mai hidimta al'umma ya yi don hidimta al'umma a gefe ɗaya don kuma koyar da darasi ga mabiya 'yan siyasa a kowace tafiya a gefe ɗaya domin ba iya 'yan kunkusi yake da waccan makauni biyayya ba da yawa 'yan siyasa ɗabi'a su ce daga nan gurin ya ƙara wani rubutun inda ya wallafa cewa na so na jawo ku tiryan abin da bature yake cewa chronologically amma an fi ƙarfi na waɗanda suka isa da ni sun hana ni amma dai a dunkule ba ni kaɗai ba ne jama'a da dama sun sani gwamnati na ƙoƙarinta amma akwai tarin matsaloli kuma babu wani aibi a faɗar su ma'ana duk abin da suke yana yabawa su amma kuma jima daga cikin mabiyansu ba sa iya hangen kuskuren su kawai iya alkhairin suke faɗi da haka shi a wajensa gwamnatin abba kabir yusuf tana da daidai tana da kuskure kuma alkhairin ya zo yana faɗa Tama amma wasu sun kwaɓe shi sun hada shi magana da haka zai dakata a nan saboda manya sun yi masa magana ya so a ciyar ta can mutane kalmar a hankali a hankali har ta kai ga an fahimci abubuwa da dama ya ci gaba da cewa da dama ma littafi suke wallafawa a irin wannan communications din su da shugabanni matsawar baka shiga personal life din mutum ba babu aibu Allah ya gyara mana waɗanda suka ji haushi kuma Allah ya ba su haƙuri wannan shine rubutun da barista Abba Hikima ya kunce waɗannan su ne rubuce rubucensa waɗanda gabatar a Facebook waɗanda suka janyo cece ce, suka ɗauki hankalin mutane a ƙarshe shafin DCL Hausa sun gayyace shi domin jin dukkan waɗannan bayanai da dalilan da ya rubutu da amsa wasu tambayoyi game da wannan batu a wannan shafi na azantawa da da malam Dini mai shafin DCL Hausa. Da kansa wallahi tallahi mai girma gwamna ya cani akan me yasa zan yi rubutu akan na ce this is wrong wato ruguji filin ah, wato sakamakon gidan gwamna ba daidai bane ba ba wanda ya san mai karya ba wanda ya san mushi karya ko mu ci an wani abu da ba ba wasu na ganin cewa kaman ba ba to wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane kuma a tambayi shi ne jawa gwamnan ya san an yi wannan kuma ni ma a gaban lauyi abokina da abokaina ina cikin kotu ya kira ni na sunkuya na daga wayar abin da ya fara faɗa shi ne yaya za ka yi haka saboda haka wannan shi ne abin da ya faru kuma aka buƙaci mu kare gwamnati akan wannan abubuwa ni kuma tunda ba wanda ya mun karatu ba wanda ya taimaki na a wani abu da nake yi kuma ni bayanin wani bane ba ba za ka ce mu in kare abin da ban yi da shi ba ba tulun ni ne muke so ni aran mu ko na kamar haka ba gyara ake so a yi gwamnatin jihar Kano ce wannan ba ma'asumiya ba ce ba tana yin laifuffuka tana yin ba daidai ba wajibi sai an gaya mata kuma tana ayyuka na gari muna faɗa kuma an taimaki da za mu fito mu ce kaza daidai ne waɗannan kalamai da kai wasu suna ganin kamar akwai rashin rike sirri da za ka yi magana da babba kamar mai girma gwamna amma kuma daga baya ka zo ka fallasa kuma wasu suna ganin kamar akwai shakku akan karfin rike sirrinka a matsayinka na lauya wanda jama'a za su su bayyana maka sirrinsu domin ka ba su kariya ta shari'a ba haka bane ba wato akwai abubuwa da dama da ba zan faɗe su ba wanda muka yi na mutum da mutum wannan ba zan faɗe shi ba amma duk abin da ya shafi mutane kuma ya shafi public interest wato abin da zai shafi jama'a kai tsaye wannan babu aiki a cikinsa kuma in dai ba shari'a kawai mutum ba wanda in ka mutu shari'a Allah yana nan zai kalle shi in dai ba shari'a kai ba wato lallai duk abin da ka faɗa na gaskiya yana nan amma idan ba daidai bai shafi jama'a to wajibi ne sai an faɗa kuma me aka faɗa ba wani abu da aka faɗa har yanzu har yanzu ba a ci ga wani abu da aka ba akwai abin da aka faɗa ai ko bacci ba za a yi ba amma ba za a faɗa ba saboda wato bai kamata ba kuma wannan ba mun yi ne a matsayi na lauya ba ni ba kamar yadda faɗa maka mu'amala kala uku muka yi mun yi mu'amala wato a matsayi na lauya wannan eh, sun sani don wato ɗaya daga cikin kisa kisan da ne handal lafakaran kusan kes ɗin da ne shine kes ɗaya ma wanda aka fi shi a NPP kes ɗin da aka tsakanin kunci da sanyawa eh, ni na yi shi kuma shine kusan kes ɗaya ko biyu wanda aka fi sara ga baki ɗaya ma jam'iyyar na yi magana akan wannan ai ban yi ba domin ka magana ce akan akan akan akan lauya waɗanda suke suka ka suna ba da cewa za ka iya sanyawa kanka dan ba nan gaba manyan mutane su daina hudda da kai saboda ba ka iya rike sirri wato wanda ma bai sani bai sani idan ya zama cewa wato mutum zai karɓi amanan mutane kuma ya shiga wani abu na wato cin wannan amana ko kuma ya zama cewa zai sauya akan wani abu da ya zama cewa shi ya kamata a yi na wato nagari ko kuma ya zama cewa ga abin da yake daidai na bin doka za a karya wannan doka don wani dalili na daban ko kuma ya karfa karfa to idan shugaba ne kai ka sani cewa in dai har ka yi ma'amala da ni akan irin wannan abubuwan to kada ka taba tunanin cewa in dai har wannan abin kuma ya shafi jama'a ba abu ni da kai ba to kada ka taba tunanin cewa wato ba zan iya fitowa in ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba ni ma idan na yi wani ya faɗa. media yadda take a ka'ida idan kai rubutu za ka samu cewa duk shekara wannan rubutun zai dawo to a jiya sai wani rubutu da na yi wanda a ciki na faɗi wasu halaye na wanda na fahimta na shi mai girma gwamna musamman halayensa wanda suka shafi administration ma'amalar da jama'a a ka'ida ta da kuma ka'idar hankali duk wani abu da yake tsakanin ka da mutum na private wanda ya shafi kai da shi da kuma rayuwa ta mutum da mutum to wannan ba zai fito fili ba amma duk abin da ya shafi mutane da kuma wani abu da jama'a za su yi amfani da shi gudun yanke wani hukunci to akwai wajibci ni a kaina tunda layin da na ɗauka shine na public commentary kamar fashin baki akwai wajibci a kaina in fito idan akwai wani abu da ya sauya in ga jama'a domin in baka yi wasa ba sai a amfani da abin wata rana akan ta cewa ai kuka ce kaza ba abin da faɗa ba akan Buhari da soyayyar da aka nuna mashi da irin wannan muka fito muka yi mai campaign dama daga baya kowa ya ga yadda abubuwa suka koma saboda haka sai nake ganin cewa lalle akwai buƙatar idan an samu canji wato mutum ya canja da niyyar aika saƙo ga su wa'annan shugabanni domin su canja su dawo kan abin da ake so su dawo. To a yanzu kamar menene za a iya cewa gundarin abubuwan na shi eh, gwamnan jihar Kano da suka canza? To akwai abubuwa da dama domin ba zan manta ba shi mai girma gwamnati kansa ya kira ni a waya ya gayyace ni wato in zo in taimake shi a wancan zama da a wannan wato siyasa da aka yi kuma a lokacin har aka yi alkawar za ta kana cikin wato campaign team to a wani lokaci sai nake cewa ina ganin wato ba sai an saka cin campaign team ba amma dai zan ci gaba da shawarwari na da zuciyata da kuma auna abubuwa domin in ga wa ya kamata ma in zaba a wancan lokaci ban ma riga na na yanke shawarar wa ya kamata in zaba ko in tanyawa ba to saboda haka daga baya bayan na lissafi na na ga cewa ne wanda ya fi zama a haƙƙin taimakawa kuma in ba shi goyon baya saboda haka muka shiga muka yi duk wancan abubuwa da muka yi ta hanyar faɗan maganganu da baki da kuma hanyar wato yin kamfen kafa da kafa da kuma hanyar ma shari'a domin hanya uku muka taimaka musu duka kuma mun yi wannan kuma ba ma da na sani ba na da na sani taimaka mushi to amma akwai haƙƙi a kai na domin akwai da dama da suka zaɓi wannan gwata saboda mu da kuma abubuwan da muka faɗa to akwai haƙƙi kenan a kai na da wannan mutanen idan akwai wani abu da ya canja yanzu kuma ka fito ka faɗa wato ba don komai ba saboda posterity abin da kira gobe idan kai shiru akan wani abu to zai zama cewa kamar ka fanci jama'a kenan domin ka gaya musu kaza yau gobe kuma wani abin ya zama baya nan wajibi ne ka fito ka gaya musu idan akwai bukatar baka misali akan wannan zan baka misali da dama kuma wato record nake ajiyewa na gwamnati ɗaya bayan ɗaya lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza ga kaza an ina ganin mai kyau ne lokaci kaza an yi abu wanda yake ba da kyau ba abin da na so in yi shine in ɗauko wannan bayanan tiriyan tiriyan da abubuwan da suka faru ko kuma in yi wata wallafa ma wato akan abubuwan da aka yi duk da cewa ina ganin kamar yanzu abin yayi wuri yau bai fi shekara guda ba ko na kuma haka to amma dai lallai akwai matsaloli da aka samu da dama da yawa daga cikin abubuwan da muka zargi da zargin gwamnatocin baya wato na yin ba daidai ba da ko saka 'ya'yansa a cikin wato mulki da kuma wasu daga cikin makarrabai wanda cikin abubuwan da ba daidai ba magana ce akan rusau da aka yi a jihar Kano domin shi ne kusan abu na farko kamar na gaya maka kundi ne nake da shi da abubuwa na wanda hujja dai a cikinta da wasu abubuwan lalle insha Allah ba dai a kuryan ba to a cikin wannan abu na farko da ya fara faruwa tsakanin mu da wannan gwamnati wanda ya sa muka dan raba hanya a wancan lokaci ko kuma ya zama cewa an samu ba dai wato wannan abu na rashin jin daɗi wato shine rusau da aka fara yi da aka fara wannan rusau wato a matsayin lauya na san cewa hanyoyin da ake bi wurin yin rusau nan ba daidai ba domin mi domin a daidai wannan lokacin da ake rusau din ina kotu wato da tsoho gwamnati da ta gabata akan filin holborn a lokacin su ma an rubuce filin holborn ni ne lauyan da ke cikin kes din kuma a kotu muna magana akan cewa ba a bi ka'ida gurin ruguje filin holborn ba to muna cikin wannan kuma sai gashi kuma gwamnatin da muka wa campaign muka wato ainihin tsaya muka ce za ta yi daidai za ta yi kaza kaza kaza kuma sai gashi tana rushewa jama'a irin wancan kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muke faɗa ne idan ka rushe mutum abubuwa sai ka bada notis sai ka bashi dama ya ɗebe kayansa kuma sai ka bi ka'ida gurin rugujewar sai ka bashi diya da wasu abubuwa irin wani duk da cewa na gamsu akwai inda aka gine-gine ba daidai ba amma ko ba daidai aka yi ba in dai gwamnati ce ta yi to akwai buƙatar kuma a ba hanyar daidai domin warware wannan abin domin ana ana cewa addararu la yuzalu biddarar ma'ana baka cire baka gyara banna da banna to abin da fara wancan lokacin kenan to da muka faɗa baki da baki na gaya miki kuna cewa wato wannan rusau da ake a jihar Kano ba da bane excellence duk da cewa ana abubuwa lokacin an fara saka street lights na mai godiya ta kunna nace abubuwan da ake na saka street lights da wasu abubuwa da aka fara a wancan lokaci da Hasiya Bayero yayi daɗi amma ina da shawara excellence. kuma na faɗa cewa abin da faɗa ne na gaya maka cewa abin da ake yi na rufe ɗan nan fa ya saba wa doka kuma za a iya samun matsala nan gaba idan mutane suka je kotu. Yadda ka san ina duba washe gari sai aka filin wato shagunan da suke masallacin idi kuma bayan an yi wannan rusau ya zama cewa mutanen suka je kotu bayan sun tafka asara mutum yana ɗiban kayansa barayi da sauran jama'a masu gani masu na ɗiban kayansa duka bayan an gama wannan abubuwan kowa ya san abin da aka ba sai na faɗa ba kuma aka je kotu aka ci jihar kano taron naira biliyan uku kuma aka biya da asusun da kuɗin asusun wato gwamnatin jihar Kano bayan an rufe wa wato gwamnatin jihar Kano account Ta Kaga duka wannan da an yi daidai da da da da babu matsala cikin wannan. Kuma wannan ba shawara ba ce wadda kin ɗaukar ta zai zama gidi kuma akwai shawara da an ka ba mutum bai ɗauka ba ka da matsala. Ba ma maki wata hanyar. To amma wannan ba daidai ba ne dalili. Kaga wannan shi da na farko. Bayan wannan wato babu daɗewa sai kawai muka tashi muka ga cewa wato an rubuce filin ah, round about gidan gwamna babu bayani babu wani abu shi ma wannan ya tada mana da hankali kuma a lokacin da ta safa na <laughs> magana da yan kurkuku da dama akwai wani yaro bana son faɗi sunansa duka mun yi magana da wasu abubuwa irin wannan to kaga bayan wannan da kansa wallahi tallahi mai girma gwamna ya kira ni akan me yasa zan yi rubutu akan na ce this is wrong wato ruguji filin ah, wato sakalikalin gidan gwamna ba daidai bane ba ba wanda ya san mai karya ba wanda ya san mushi karya ko mu ci an yi wani abu da ba ba wasu na ganin cewa kamar ba ba to wannan ba gaskiya ba ne. wannan ba gaskiya ne kuma a tambayi shi ne jawa gwamnan ya san an yi wannan kuma ni ma a gaban lauyoyi abokina abokaina ina cikin kotu ya kira ni na sun kuya na daga wayar abin da ya fara faɗa shi ne yaya za ka yi haka saboda haka wannan shi ne abin da ya faru kuma aka buƙaci mu kare gwamnati akan wannan abubuwa ni kuma tun da ba wanda ya min karatu ba wanda ya taimaki ni a wani abu da nake yi kuma ni bayanin wani bane ba ba za ka ce min in kare abin da ban yarda da shi ba to ga wannan abubuwa guda biyu su ne iya abin da na faɗa wanda ba na so in dora a kansu abin da na tsaya a nan gurin wato saboda na riga na faɗi iyawa a nan ɗin amma akwai tarin abubuwa da aka yi da muke da su da hujjoji wanda ba daidai bane ba ba lunsa sirri ne muke so ni a mu na kamar haka ba gyara ake so a yi gwamnatin jihar Kano ce wannan ba masumiya ba ce ba tana yin laifuffuka tana yin ba daidai ba wajibi sai an gaya mata kuma tana yin ayyuka na gari muna faɗa kuma an taimaka daidai za mu mu ce kaza daidai ne amma idan aka yi ba daidai ba za a faɗa kuma babban abin da ya kara sakawa muka fito muka wannan abubuwa shine akwai yara wadda wato ka iya cewa ah, ba za ka gamsar da mutane ba ni ma gamsar da mutane miki miki ba wato amma akwai mutane da ba za su taɓa fahimtar me ya kamata jama'a su yi ba su kai irin wani. waɗannan kalamai da kai wasu suna ganin kamar akwai rashin riƙe sirri ah, da za ka yi magana da babba kamar mai girma gwamna amma kuma daga baya ka zo ka fallasa kuma wasu suna ganin kamar akwai shakku akan karfin rike sirrin ka a ka na lauya wanda jama'a za su su bayyana maka sirrin sirrinsu domin ka ba su kariya ta shari'a. Ba haka bane ba, wato akwai abubuwa da dama da ba zan faɗi su ba, wanda muka yi na mutum da mutum wannan ba zan faɗi shi ba amma duk abin da ya shafi mutane kuma ya shafi public interest wato abin da zai shafi jama'a kai tsaye wannan babu aiki a cikinsa kuma in dai ba shari'a kawa mutum ba wanda in ka mutum shari'a Allah yana nan zai kalle shi in ji ba shari'a kai ba wato lallai duk abin da ka faɗa na gaskiya yana nan masu ganin cewa abin da ka a baka ga har littafi ake zuwa a wallafa na correspondence da communication tsakanin mutane da shugabanni ba in alheri suka yi ba muna faɗa ba to yanzu me yasa ba ce a lokacin da aka ba daidai bane ba kuma ba wani abu muka zo faɗa wanda ya shafi sa shi shi kadai ba ba wanda baya yin ba daidai ba ba wanda baya yin ba daidai ba amma idan ba daidai bai shafi jama'a to wajibi ne sai an faɗa kuma me aka faɗa ba wani abu da aka faɗa har yanzu har yanzu ba a ci ga wani abu da ake ba akwai abin da aka faɗa ko bacci ba za a yi ba amma ba za a faɗa ba saboda wato bai kamata ba kuma wannan ba mun yi ne a matsayi na na lauya ba ni ba kamar na faɗa maka mu'amala kala uku muka yi mun yi mu'amala wato a matsayi na na lauya wannan eh, sun sani don wato ɗaya daga cikin kisa kisan da ne handal lafakaran kusan kes ɗin da ne shine kes ɗaya ma wanda aka fi shi a jami'ar NPP kes ɗin da aka tsakanin kunci da sanyawa eh, ni na yi shi kuma shine kusan kes ɗaya ko biyu wanda aka sansala ga baki ɗaya ma jam'iyyar na yi magana akan wannan ai ban yi ba domin ka ga magana ce akan akan akan akan lauya sannan kuma akwai magana da kai da ake kuma a matsayin siyasa mutum da mutum ai mun yi campaign mun fita kafa da kafa mun yi fitsarin da ba ba irin hatsarin da mun shiga ba shi wannan abu saboda haka duk abin da bai shafi mutum kasa ba ko abin da ya shafi wani abu tsakani na da shi ba wannan ba wanda zai jin Allah dar shi zan mutu amma abin da ya shafi mutane da decisions ɗinsa wanda ya yi wanda suka shafi mutane da al'ummar jihar Kano da wasu abubuwa da aka yi na canjawa daga kan abin da muke fahimta su ake yi ko kuma su ya kamata a yi wannan babu wani I.D a ciki ga littattafai nan da dama da aka ringa wallafawa wanda mutane suka aiki da gwamnati ka ringa wallafawa na abubuwan da suka ringa faruwa irin wannan wannan ba wani laifi a cikin. To amma barista abin hikima abin da kuma wasu suke gani shine kamar me hana ka neman shi gwamna ɗin ka buga kofa ka je ka gansa maimakon ka wallafa a shafukan sada zumunta tunda har ta kai gama wasu suna cewa kana yi wa kamar kallon kujerar gwamna karamar kujera shi yasa har ka fito kake ɗan wannan maganganu. kowa ya sani kuma na faɗa wanda suka sani sun sani ba irin abin da ba mu faɗa ba ba irin shawarar da muka faɗa ba a sararanci ai kowa wannan ma na faɗa Eh, waɗannan maganganu da kai a daidai wannan gaba a ƙarshe ana ta sukar ka kuma waɗanda suke suka ka suna ba da cewa za ka iya sanyawa kan ɗan ba nan gaba eh, manyan mutane su daina hudda da kai saboda ba ka iya rike sirri kamar eh, me za ka sanar da mutane kan waɗanda suke nuna irin wannan fargaba to duk mutumin da ya san cewa zai shiga cikin haƙƙin jama'a an babban ne ba gaya mushi farko ni ba wani damuwa ne da Ah, lalle sai manyan mutane sun magana ba ko sai mun sai sun wani abu ba mutane na shafa da wannan maganar so tari za ka samu cewa mutane na ƙasa na fi girmama su wallahi tallahi akan su shugabancin nan saboda haka ni ba wani damuwa ne ba kuma wato wanda ma sani bai sani idan ya zama cewa wato mutum zai karɓi amanan mutane kuma ya shiga wani abu na wato cin wannan amana ko kuma ya zama cewa zai sauya akan wani abu da ya zama cewa shi ya kamata a yi na wato nagari ko kuma ya zama cewa ga abin da yake daidai na bin doka za a karya wannan doka don wani dalili na daban ko kuma a yi karfa karfa to idan shugaba ne kai ka sani cewa in dai har ka yi ma'amala da ni akan irin wannan abubuwan to kada ka taba tunanin cewa in dai har wannan abin kuma ya shafi jama'a ba abu ni da kai ba to kada ka taba tunanin cewa wato ba zan iya fitowa in ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ba ni ma idan na yi wani ya faɗa in dai abin da shafi mutane abin da ba na yi shine abin da ya shafi mutum da mutum abin da shafi mutum da mutum ko kuma abin da na yi shi a matsayi na na lauya domin akwai bayanan da nake zaune a kansu da dama wani na faɗe shi wato garin gaba ki har ki biyu to irin wannan maganganu ba zan yi ba amma a siyasance wato mutum ya ɗauki wata matsaya wadda ta cutar da mutane ko kuma in fahimci wani abu wanda jama'a san shi alheri ne kuma zai kawo mafita to in mutum babba ne shi ko shugaba ne kada ya taba tunanin cewa abba hikima wato in kai wannan abin da shi ba zai fito ya gaya jama'a cewa wani yayi kaza ba daidai ba musamman kuma bayan ka bi hanyoyin gyara da kokarin kira a maslahance wannan abin bai ba to amma yanzu barista kamar ganin irin yadda jama'a suka taso kan maganan nan a Kano eh, da karfi akwai bukatar ka janye waɗannan kalamai naka haka ko ka bada hakuri a to in kai <clears throat> idan ka janye magana ƙarya kai kenan idan ka yi magana ko ka bada hakuri to ka iya bada hakuri ko da kana kan gaskiya in akwai in akwai mutanen da ba su ji daɗi ba Allah ya ba su hakuri Allah ya ba su hakuri amma nan ba shi ke nufin wai wato mutum zai daina yin magana akan abin da ya kamata ba da sauransu eh, to amma wato ka yi magana ka janye ta wannan ba babu wani abu guda ɗaya da aka faɗa wanda ba shi bane ba akwai wanda suke cewa wai eh, abin ba tare kake da ni ko da yaushe ba ba kuma tare kake da abin nan ba kowa akwai iya abin da ya sani mu kuma abin da muka waka shi shine insha Allahu ba wani mutum za mu wa ƙarya ko mu wa shari, ko mu wa ƙage iya abin da yake na gaskiya shi za mu faɗa ko ana san ji ko ba a san ji insha Allah to yan masu kallo Allah muku rahama mun saurari wannan hira da aka yi da barista Abba Hikima kuma fahimci inda ya dosa ba shaka mun kyautata masa zato muna kan kyautata masa zato game da dalilin da kasa yake waɗannan maganganu kuma wani ya isa ya zama darasi ga dukkan wani mutum wanda zai raba 'yan siyasa matuƙar za a ba su ka matukar za ka zama kwaɗaici ka rika yan siyasa bukatun ka to baka da yancin faɗa masa gaskiya inda a ce wannan bawan Allah tun farko a tafiyarsa da wannan gwamnatin tallata su da yake yana karɓar wani abu to fa bai sai ya fito waɗannan rubuce rubucen ba saboda ya san ya ci kuɗin su amma yanda bai ci kuɗin kowa ba ko da an ba shi wani abu ba nema ba kawai manufarsa shine kishin al'umma yanzu kaga yana da yancin da zai faɗi abin da ya ga dama wanda yake ganin ya hidimtawa al'ummarsa kuma da isa ya zama darasi ga malaman addini domin a halin da muke cikin yanzu waɗanda suka rage waɗanda suke da faɗa aje a cikin al'umma ba sa wuce malaman addini mataki na ƙasa ƙasa ɗin su ne shahararru daga cikin 'yan social media kin tsatsu irin su shi barista abu hikima idan ya kasance wannan lauya ne duk da kira da ilimin addini amma bai ayyana kansa a matsayin malami ba irin wannan jarumtar yaya kuma kai malamin addini wanda kai mutane suka naɗa ka a matsayin wanda zaka gaya musu halal da haram idan ya kasance wannan lauya ne duk da kira da ilimin addini amma kuma bai naɗa kansa a matsayin malami ba bai ayyana kansa a matsayin malami ba zai irin wannan jarumta ya kuma kai malamin addini wanda duk al'ummar da take sauraron kafa tana bin ka ne saboda tana ganin ka makafa kowa tsoron Allah domin kai kake cewa mutane su ji tsoron Allah kai kake nuna mutane su yi gaskiya ta ko dole a wajen ka ake sarin tsoron Allah da gaskiya to da haka yana da kyau dukkan wani mutum da ya rabu addinin musulunci ya jingina kansa da ilimi ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya kiyaye karbar abin hannun yan siyasa domin hidimta musu ko da yan siyasa su zo suna so ka biya musu wata bukata ba za ka ce ba za ka biya ba ka tsaya ka nazarce ta shin ta shafi maslahar al'umma in ta shafa karbi idan ta shafi maslahar kansu maslaha ce da ba za ta yi al'umma ka ba ifa takali da ita dole ne mu zama haka idan muna so al'umma mu ta tsira da za a ce dukkan matasan mu su zama irin waɗannan wala da mun fita daga matsala zaman matasan mu makwadaita masu kwaɗayin gwamnati da kwadayin abin hannun gwamnati da kwadayin mukabai shine janyo kasar mu ta fada cikin halin da take ciki da haka muna jin jina ga shi barista Abba Hikima muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ja zamanin sai shiga lamarin sa ya kuma sa shi ci gaba da zama shugaba a cikin al'umma domin wannan muna sa rai wata rana zai zama shugaba na gari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mu dace wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh